صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa mu san dokokinmu da kuma shirmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi sa'id usman katsina ko kun san jama'a masu sauraro assalamu alaikum yau litinin 11 ga watan maris na shekarar 2024 meladiya wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya wato daidai da 21 ga watan isfan na shekarar 1402 hijira shamsiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1120 da suka gabata a ranar irin ta yau 11 ga watan maris shekara ta 1904 miladiya a yayin da ake ci gaba da faɗaɗa ƙasashen musulunci an kwace tsibirin malta da ke bahar rum mulkin musulunci a tsibirin malta ya kasance har zuwa shekara ta 1091 miladiya lokacin da mutanen norman ke mulkin tsibirin malta ta kunshi tsibirai ƙanana da manya masu faɗin murabba'in kilomita 316 da yawan jama'a kusan rabin miliyan tsibirin malta yana cikin kudancin ruwa na nahiyar turai kusa da tunisia da kuma italiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin yau 11 ga watan maris na shekara ta 1985 miladiya aka nada michael gorbachev a matsayin magajin shugaban ofishin siyasa na jam'iyyar gurguzu ta tarayyar soviet konstantin chernenko bayan mutuwarsa wanda a lokacin gorbachev shine mafi karancin shekaru a ofishin siyasa na jam'iyyar ta communist ta tarayyar soviet zaben gorbachev don jagorantar jam'iyyar gurguzu ya haifar da sauye-sauye masu yawa waɗanda suka kai ga rugujewar tarayyar soviet bayan shekaru shida sakamakon tsare-tsare na siyasa da tattalin arziki da gorbachev ya aiwatar waɗanda suka bayar da dama ga sauran ƙasashen yammacin duniya da ke takun saƙa da tarayyar soviet wajen yi mata kisan mummuke daga ƙarshe kuma tarayyar soviet ta ruguje. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 19 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan maris na shekarar 2004 tashin wasu bamabamai guda biyar a lokaci guda a wasu tashoshin jirgin karkashin kasa a madrid babban birnin kasar spain ya kashe kusan mutane 200 tare da jikata wasu dubu guda an kira fashe-fashen da hararen ta'addanci mafi girma a spain da turai tun bayan yakin duniya na biyu gwamnatin spain ta lokacin ta zargi 'yan awaren eta da kai harin bam amma kungiyar alka'ida ta fitar da wata sanarwa inda ta dauki alhakin kai harin daya daga cikin sakamakon harin bam ɗin da aka kai a madrid a ranar 11 ga watan maris shine nasarar da jam'iyyar socialist ta samu a zaben 'yan majalisar dokoki da kuma janyewar sojin spain daga kasar iraki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 labarin duniya da farko ga kanunsu. amurkar birtaniya sun kai wa yankin hudaida na kasar yaman hari hezbollah ta kai hare-hare da jiragen sama marasa tuki guda hudu kan wani sansanin sojan haramtacciyar kasar isra'ila iyayen yara da aka sace a najeriya suna cikin halin damuwa da sauraron dawowar 'ya'yansu to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniya amurka da burtaniya sun kai wa yankin hudaida na kasar yaman hari kafafen watsa labarun yaman sun bayar da labarin da ke cewa a yau litinin jiragen yakin amurka da burtaniya sun kai hari a kan yankin ra'as isa da ke gundumar hudaida tashar talabijin ɗin almasira teman ta kuma ambaci wasu hare-haren na baya da amurka da birtaniya ɗin suka kai a sassan ƙasar mabambanta da suka hada da filin saukar jiragen sama na hudaida da kuma yankin jabana da kuma ra'asu isa a makon da ya shuɗe dai hare-haren wuce gona da iri na amurka da birtaniya sun shafi yankin bakum da ke gundumar sa'ada amurka da birtaniya dai suna kai hare-haren wuce gona da iri ne a kan yaman saboda da sojojin yaman din suke taimakawa falasɗinawa da ake yi wa kisan kiyashi hezbollah ta ƙasar labanan ta kai hare-hare da jiragen sama marasa matuƙi guda hudu a kan wani barikin sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila a ci gaba da taya falasɗinawa faɗa da ƙungiyar ta hezbollah ta ƙasar labanan take yi ta kai jerin hare-hare hudu da jiragen sama marasa matuki a kan barikin sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila na kil wanda yake a yankin tuddan golan bugu da ƙari ƙungiyar gwagwarmai ta hezbollah ta kuma sanar da kai wani harin da makaman da suka dace a kan sansanin sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila na jallul alam tare da haddasa barna a cikinsa wani sansanin mamayar da mayakan ƙungiyar ta hezbollah suka kai wa hari shine na daihat tare da yin barna mai yawa kamar yadda majiyar kungiyar ta bayyana nan kuma kungiyar ta hezbollah ta kai hari a kan motar sojan haramtaccen kasar isra'ila ta namira a yankin malikiya an kai wa motar hari ne dai da makami mai linzami kuma ya fada kanta kai tsaye kamar yadda kafin watsa labarin 'yan sahayuniya suka ambata a jiya lahadi ma dai 'yan gwagwarmaya sun kai jerin hare-hare har sau goma sha biyu a sassa daban-daban na haramtaccen ƙasar isra'ila a tsawon watanni shida na yaƙi ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta tilastawa 'yan shawarwari zauna yahudawa dubu ɗari barin gidajensu da yin hijira zuwa wasu yankunan falastin da ke ƙarƙashin mamaya da ma wajenta sojojin iran za su yi rawar daji ta haɗin gwiwa tare da takwarorinsu na china da rasha a gobe talata ne dai sojojin kasashen na iran rasha da china za su fara rawar dajin ta haɗin gwiwa a cikin tekun india kasashen uku sun saba yin irin wannan rawar daji a kowace shekara kuma a bana da akwai wasu kasashe da za su hallara da su ne oman azerbaijan kazakhstan pakistan da kuma afirka ta kudu daga cikin manufofin wannan irin rawar dajin da akwai tabbatar da tsaro a doron ruwa da kuma yin aiki tare a tsakanin kasashe domin cimma wannan manufar har ila yau mahalarta rawar dajin suna aiki tare domin fada da fashi da makami a doron ruwa hakanan bayar da kariya ga zirga-zirgar jiragen kasuwanci to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran iyayen yaran da aka sace a najeriya suna cikin halin sauraron dawowar 'ya'yansu gida ranar asabar da ta gabata ne dai aka sace yara 'yan makaranta kusan 300 a jihar kaduna a kan babura na masu garkuwa da mutane mataimakin shugaban makarantar firamaren da aka sace yara malam nura ahmad ya bayyana cewa barayin yaran sun zo ne a kan babura sun kuma yi harbe-harbe a kan mai uwa da wabi mafi yawancin yaran da aka sace dai shekarunsu suna tsakanin sha biyu da ƙasa da haka an kuma kora su cikin jaji kamar yadda mazauna garin na kuriga suka bayyana an kashe mutum ɗaya da ya ƙoƙarin tsiratar da yaran daga hannun barayin wata mata mai suna rashida ta hamza wacce aka sace 'ya'yanta har shida ta ce a cikinsu akwai mai shekara bakwai da kuma sha takwas inda ta ce ba su da wata madogara sai allah amma babu tsaro a cikin yankin babu sojoji kuma babu 'yan sandan da za su iya baiwa makarantu kariya shi kuwa shehu lawal cewa yi tun da lamarin ya faru ya rikice bai san abin da yake yi ba saboda ko tafiya baya iya wannan shine satar yara 'yan makaranta mafi girma da aka yi a ƙasar najeriya tun bayan ta 'yan matan chibok a shekara ta 2014 yanzu yanzu dai babu wata kungiya ta ɗauki alhakin sace yaran sai dai mazauna yankin suna zargin masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da 'yan uwa da abokan arziki. Har da yau barka masu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda kuma a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka. A yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu. kan batun yakin basasan kasar sudan wanda ya cinyewa tun shekarar 2011 duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar hakanan ma mun sake gageto babban bakon namu masanin siyasar kasa da kasa dr elharun muhammad wani daraktan cibiyar nazarin manufofin raya ƙasashe da sabbin Da lalace zarce a kaduna birnin gwamnan najeriya yau damu tashi ne kan tambayar to dokta ba sai na faɗa ba allah ya yi yawa da ƙungiyoyi a faɗin wannan duniyar musamman ma masu zaman kansu su ba su da rawar da su taka ne akan wannan yakin basasa na ƙasar sudan eh rawar da kawai za su iya yi shine wayar da kan jama'a a nuna cewa wannan yaƙi ba zai zama alheri ba fitina ne a kuma tsara ma mutane yadda za su iya tafiyar da al'amuran kansu da kansu illa iyaka amma duk inda aka ce ga majalisar ɗinkin duniya to ai an gama magana saboda haka kalubale yana kan majalisar ɗinkin duniya ne abin da waɗannan ƙasashe za su iya yi shine su shirya wannan tsari da na yi bayani sai kuma su fito su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen matsama manyan ƙasashen duniya amerika ingila faransa jamus rasha a matsa masu cewa a yi tsayin daka a ga majalisar ɗinkin duniya tana aiki a kan manufan da aka kafa ta to abin da kawai za a iya yi kenan amma in ba haka ba haka za a yi ci gaba da wannan rugu a kashe mutane to dokta akwai batu fa na fyaɗe akwai batu na kashe ɗalibai saboda ana da su cewa suna goma bayan ɗaya gefen to dokta wannan kasa fa kasa ce fita musulmi ta cewa dai an raba ta biyu da ga wannan gefen ai musulmi ne tsatsa wannan abubuwan ba sa ta maka da hankali dokta eh ai shi yasa ne faɗi shimfida na ce ai wannan lalacewan a kasashen musulmai ne ai ana yin ma abin da ya fi haka saboda ai musulman sun lalace ba sa bin abin da aka ci na addini koyarwan qur'ani hadisi da shauran magabata abin koyi ba a koyi da abubuwan da ya kamata a yi koyi da su don daidaita al'amura saboda haka dole a ta shiga cikin wannan rudin abun ma da ya fi haka za a iya yi to dokta za mu zo kan to waɗannan sassa guda biyu da suke yin yakin haka dole dai akwai masu da musu gindi akwai masu ɗaure sojojin ƙasa gindi akwai masu ɗaure sojojin 'yan tawaye gindi don me suke ɗaure masu gindi ne dokta ai dalilin shi ne a shimfiɗan farko na faɗi dalilai ba a san a musulunci ya yi tasiri na ɗaya na biyu ba a son ƙasashen da suke da arziki su amfana da wannan arziki balle nahiyar afirka balle duniya gaba daya saboda haka waɗannan su ne manyan dalilai da kowace ƙasa da take ganin ta isa za ta zo tana katsa landan tana samun mutane da take ba su goyon baya na horo na makamai na kuɗi don kada a yi zaman lafiya a wannan ƙasa wannan shine kawai dalilan da ya sa manyan ƙasashe suka shigo suna mara ma ko bangaren da suke so gan an rusa ƙasar sudan da shauran nahiyar da bangarorin da ke damfara da ita to duk da cewa dai baka kira sunan kasashen da suke taimaka musu ba amma na san akwai kasashen larabawa ko in musulmi masu taimakawa ɗaya gefen ko kuma wannan gefen wannan abu bai kara baka mamaki ba a ba mamaki ai dama siyasa haka ta gada haka siyasa ta gada musamman kuma irin wannan siyasan da ake yi saboda haka ba wani mamaki yawancin kasashen duniya suna nema su yi tasiri ne a bangarori daban-daban a duniya ya zama suna da magoya baya shi yasa kasashe ke irin wannan umajin suna ba da kuɗi suna ba da makamai suna ba da horo domin su raba kan ƙasan da suke so samu mabiya baya don su yi tasiri akan wannan kasar kuma tasirin yana da nasaba da ko dai kokarin tabbatar da addini ko kuma rusa shi ko kuma ƙoƙarin samun arzikin da ke shimfiɗa a wannan kasar to dokta da yake dai kusan an san masu wannan taimako ana faɗa a kasar sudan me yasa ita masu duniya ba ta je ta musu magana ba ko da ta bayan gida ne. To ai abin da muka ce kenan ai tun farko muka ce ai tun wajen kafa ita majalisar ɗinkin duniya manyan kafashe suka yi uwa suka yi makarbiya wajen kafa ta. Ingila, Amerika, Faransa, Rasha shi yasa suke da kujerar dundundun a majalisar tsaro na majalisar ɗinkin duniya suke da ƙarfin hawa kujerar naki, idan suka ce a'a in duniya ta ce eh to a'a da rinjayar akan al'amuran da ake so a yake hukunci a kai saboda haka ita ma in tafiya ta tafiya idan kasashe suka daidaitu suka san abin da suke ita kanta majalisar ɗinkin duniya sai an zo an mata garan bawul ko kuma a kafa wata sabuwa. to doctor abin da ke faruwa a gaza ko in ce a palestino kamar ya dan ja hankalin mutanen duniya har ma suna zanga-zanga har ma ana ganin shugaban america biden ya samu dan nakasa haka wajen samun ƙuri'u a gefen da musulmi suke me yasa ba irin abubuwan game da ƙasar sudan to ita ma sudan din da irin nata matsalolin amma ai matsalan gaza ya fi zama abin tausayi saboda kaga majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙudurori sama da guda kusan ɗari biyu daban daban daban daban akan zalunci da ake ma larabawan nan akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da ya shata iyakan garuruwan falasɗinawa akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da ya ce falasɗinawan da yaƙi ya kora suka bar ƙasan suna da haƙƙi da dama su dawo in suna so su dawo akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da yake cewa birnin kudus wato garin jerusalem na laraban falastinu ne akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da ya haramta yahudin isra'ila su zo suna gina gidaje a yankunan falastinawa ita kuma kungiyar hamas ai jam'iyyar siyasa ce wanda ta bi ka'idojin doka wajen kafata suka nemi rijista aka kafa ta a matsayin jam'iyyar siyasa suka tsaye da 'yan takara suka ci zaɓe suka kafa gwamnati ko shekara ba a yi ba turawa suka yi kutun kutun suka rusa wannan gwamnati saboda haka zaluncin da ake wa falastinawa ya fi tsanani ya fi fitowa a fili ga idan duniya saboda an yi kace-kace da dokokin majalisar ɗinkin duniya akan tabbatar da adalcin ma falastinawa saboda haka dole hankalin duniya ya raja'a akan falasdinawa tunda zancen da ake ba su da kasan kansu haraba suke kuma ga maganganun da shi jagoran kasan isra'ila firaministan kasan netanyahu yake faɗa ya ce sai sun ga bayan hamas sun ce ba su ma yadda a ce ga wurin da za a ce na falasɗinawa ba a kan ya saboda haka ya ɗaura ɗamarar sai ya ga bayan larabawan falasɗinu ita ko sudan ba a fito an mata irin wannan abun ba. ta to kungiyoyin guda biyu da suke yakin basasa a tsakaninsu wato sojojin ƙasa da kuma kungiyar rcf kullum cewa suke so wallahi lahi ba su yi wannan abubuwan ba duk ya za a magance wannan matsala ne ta sudan to ai magancewa shine ya zama majalisar ɗinkin duniya da jagoranci wajen sulhu ƙungiyar ƙasashen larabawa arab league ita ma ta fito da nata tsarin ƙungiyar ƙasashen musulmai oic ta fito da nata tsarin kungiyar haɗa kan afirka afirkan union su ma su fito da nasu tsare-tsaren sai waɗannan ƙungiyoyin sun fito to tasirin za su iya fitowa ne su tasiri idan ya zama na shauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da wasu ƙasashe masu ƙoƙarin ganin an adalci sun yi ƙoƙarin haɗa kan jama'a na sudan ɗin da duniya gaba ɗaya masu kowajin samun yanci na nahiyar afirka masu ƙoƙarin tabbatar da musulunci a duniya da masu kokarin tabbatar da adalci a duniya sai an samu an haɗu gaba ɗaya an samu murya ɗaya sannan a iya tasiri akan waɗancan manyan ƙasashen a kirsasa su a ga majalisar ɗinkin duniya ta yi abin da ya kamata wannan shine mafita amma in ba haka aka yi ba to haka za a yi ta dawara wuri ɗaya idan aka gama da sudan dama somaliya ba ta yau kusan shekara arba'in to in aka ƙara tarwatsa sudan za a ci gaba ne da tarwatsawa kamar yadda na ce akwai ƙasashe da aka yi lissafi ana so a tarwatsa su najeriya tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen saboda ɗimbin arzikin da take da shi shi yasa ake zuwa da makirci ɗaya bayan ɗaya daya an zo ana boko haram sama da shekara ashirin bayan boko haram yau kuma ana tadin yan bindiga ne masufu ɗaya ba ɗaya yanzu ana magana an zo da yunwa ne da talauci da halin wayo Allah ƙasar Najeriya abin da ya yi Najeriya shi ya su ya nijar shi ya Chad shi ya Burkina Faso shi ya Mali gangara har ka je tekun Maliya to dokta wannan taron sulhu fa an yi shi ba waje ɗaya ba ba kuma waje biyu ba me ya sakamakon wannan taron sulhu ne da ake yi to ai ba wani sakamako ba gashi ana yaƙin ba an daina yaki ga adadin da aka faɗa na mutanen da ake aka kashe kuma ba daina kisan ba yaki na gudana saboda haka taron ma bai yi amfani ba za ka iya cewa ai waccan maganar da muka gama ita ce mafita ita ce kawai abin yi to yanzu dokta ka kawo sunayen kasashen larabawa. ka kawo wato batun kungiyar musulmi ga kuma kungiyar tarayyar afirka me suka ji yi ne bayan abin da suka yi da a ai tun da kungiyoyi ne za su iya tasiri wajen warware rikicin ba ma na sudan ba rikicin da ya ka tutu a nahiyar afirka za su iya yin wani abu satin da ya wuce ba an yi taron haɗa kan nahiyar kungiyar tarayyar afirka ba a addis ababa saboda haka suna da tasiri matuka kwarai kuwa a dokta ai babu wanda yake musun tasirinsu amma zuwa yanzu me suka yi akan wannan matsala ta sudan shi muke so mu sani da sun nake ayi tarurruka da yawa ba ma wannan ba a wannan taron me suka faɗa game da rikicin sudan ai kai ai shi ne tun farko mun ba da ansa cewa ai matsalar da ake da shi munafunci da ke tattare a cikin majalisar ɗinkin duniya manyan ƙasashen turawa su suke kutun gwila wajen amfani da majalisar ɗinkin duniya kada ta aiwatar da dalili da ya sa aka kafata wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a duniya saboda haka dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin majalisar ɗinkin duniya ta tsayu akan manufanta to masararo ran ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu kuma na ƙarshe sai bai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yammakon babban bakon namu masanin siyasar ƙasa da ƙasa dr alharin muhammad wani daraktan cibiyar nazarin manufofin raya kasashe da kuma sabbin da zarce-zarce a kaduna birnin gwamnan najeriya da ni awal kunya da na shirya yake cewa sai wani jikon wikari ya zub da tsamiyar kura madalla yanzu kuma sai shirin mu koyar shin farisanci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 da kuma abokinsa ramin dangane da shirin makamashin nukiliya na kasar iran wanda aka fara shi tun cikin shekara ta 1975 da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan fara gudanar da wannan aiki da kuma matakai na siyasa da suka biyo bayan fara wannan shiri din daga bangaren kasashen yammacin turai wanda kuma ko shaka babu jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin kasashe da suka samu ci gaba ta wannan fuska a halin yanzu za a da wannan tuna ta gudana tsakanin su dangane da wata makala da aka rubuta a cikin wata jarida kan hakan amma kafin nan sai an fara da kalmomi kamar haka. چه میخوانی؟ کی می ککی کرنتاوا مثل اینکه که دکان علامه موضوع موضوعی جالب میکه تروه مقاله مقاله در مورد دنگنه دا انرژی انرژی هسته‌ای نه مکامش نوکلیا آنچه نوشته است مننه ونچن اکا من میدانم نی نسنی من دوست دارم بدانم نی اینا سن انسانی چیزهایی وس ابوبوا در این مورد دنگنه ده هکن سال شکره 1957 هفت. دری دا همسن دا بکوی آژانس حکوم کلا دا مکامشن کلیا بین المللی تا کسا آن تشکیل شد انکپاتا. جالب است دک روح عضو منبع ایرانی ها ایرانی قبل کپین آنها به فکر بوده اند سو کسن چه دتنانن استفاده از ین امپانی دگا نیروگاه اتمی تشر مکامش نوکلیا بندر گپروا بوشهر گرن بوشهر جنوب کدو ساخت گینی 1975 و پنج ترا ریترا بیر آن شروع شد امپارش واقعا حقیقه قدیمی دددی زمان لوکچی جنگ یکی چند سال وس شکرو متوقف شد یا الان ینزو چه کسانی سوانه آنها فعالیت می کنند سکه گودانر دا ایکا خارجی نوجی خارجی ها اموجی دانشمندان مسنا در کنار پن متخصصان قرارو آنها مشغول هستند سو سنا ایکی وقتی لوکچن تو خواندی کی کا بده بایر روزنامه جریده من میخوانم نی زن کرنتا من دوست دارم بخوانم. نی اینا سن کرانتا. To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin a lokacin da suke zaune a cikin ɗaki ramin ɗin yana karanta jarida da take hannunsa da aka rubuta wani abu dangane da batun shirin iran na makamashin nukiliya sai a saurari tattaunawar kamar da gudana a cikin harshen farisanci چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است. بله، این مقاله در مورد انرژی هسته‌ای در ایران است. خب چه نوشته است؟ دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم. در سال 1957 آژانس المللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد. پس ایرانی ها سالها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته‌ای بودند. بله، ایران در زمینه تحقیقات هسته‌ای ای طولانی دارد. آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟ بله، در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد. واقعا پس این نیروگاه قدیمی است. بله، البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد. الان در این نیروگاه چه کسانی فعالیت می کنند؟ ایرانی ها یا خارجی ها؟ دانشمندان ایرانی در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند. وقتی مقاله را خواندی روزنامه را به من بده. من نیز دوست دارم آن را بخوانم. تو مدلا یانز a cikin harshen farisanci da tarjama a cikin harshen hausa چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است. می ککی کرنتاوه هکن الامو ون مدوی میکایت روانی. بله این مقاله در مورد انرژی هسته ای در ایران است ای ون مکاله چه دنگنه دا شرین مکامشن نوکلیه نه ایران خب چه نوشته است دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم دکو me aka rubuta ina son in san wasu abubuwa dangane da wannan batu در سال 1957 آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد. a shekarar 1957 aka kafa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya abin burgewa a nan shine bayan shekara ɗaya iran ta zama mamba a wannan hukuma پس ایرانی ها سالها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته ای بودند. کنن ها شکرو ده داما ده سه گباتا داما سنت تنانین ین امپانی ده فساهر نوکلیا. بله، ایران در زمینه تحقیقات ای سابقه ای طولانی دارد. ای a ɓangaren bincike na nukiliya iran ta jima da آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟ شن ایران تنها تشر صرف مکامش نوکیلیا؟ بله در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد. ای a gabar ruwan garin bushehar da ke kudancin iran an fara gina wannan tasha a cikin shekara ta 1975 واقعا پس این نیروگاه قدیمی است haka ne kenan wannan tashar nukiliya da dadda ce بله البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد E, ko da yake a lokacin da Saddam ya ƙaddamar da yaƙi a kan Iran, ginin tashar ya tsaya na wasu shekaru. الان در این نیروگاه چه کسانی فعالیت می کنند؟ ایرانی ها یا خارجی ها؟ ینزو سوانه نه سکه گدانر دا ایوکا اوانن تشر نوکیلیا ایرانیاوا کو این قصاشن وجه دانشمندان ایرانی در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند. مثلا ایرانیاوا تره در این قصاشان سکی و در ایکا اوانن تشا. وقتی مقاله را خواندی روزنامه را به من بده. من نیز دوست دارم آن را بخوانم. ایران که کرن تا مقالر بانی جریدر. نیما اینا سنگ این کرن تا. Tuma Dalla an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da shirin irin na makamashin nukiliya wanda ake gudanarwa yanzu haka a tashoshin nukiliya daban-daban musamman tashar nukiliya ta Bushahar wadda ita ce ɗaya daga cikin manyan tashoshi da Iran ɗin ta fara ginawa domin gudanar da aika na sarrafa makamashin nukiliya domin amfanin farar hula kuma samar da karfin wutar lantarki da allah a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa kamar da yadda ta gudana kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji murinsu daga farko zuwa ƙarshe yi abdullahi salo ke muku fata alheri a tambaye mu a shirin mu na gaba. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na isoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da dastan rastan na atula shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul na alim nabi talib alaihissalam da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana wasu daga cikin al'amura da suka shafi jana'izar sa da kuma irin mu'jizojin da suke cikin jana'izar wa'anda suka hada da cewa mala'iku ne suke riƙe da gadon gawarsa mai tsarki a gaba haka kuma an sami cewa yana da kabari wanda aka tona tun da dadewa sai dai kawai aka sa shi a ciki a lokacin da suka kai shi wurin mun bayyana cewa saboda yawan makiyansa an ɓoye kabarin imam ali salam na fiye da shekaru ɗari wato sai cikin zamanin limami na shida wato imam jafar ɗan muhammad as-sadiq salam wato cikin zamanin sarakunan abbasiyawa ko kuma sarki na biyar daga cikin sarakunan abbasiya wato haruna rashid aka gano inda kabarin nasa yake kuma tun lokacin ne masoyansa suka fara ziyartar kabarinsa mai tsarki a hankali a hankali kuma aka tada birnin najaf al-ashraf inda nan ne kabarinsa yake a ƙasar iraki wanda a halin yanzu yana daga cikin manya-manyan birane a ƙasar iraki banda haka a zamanin shek tosi ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a a karni na hudu bayan wata fitina da ta auku a birnin bagdaza wanda ya kai ga shahadar da dama daga cikin 'yan shi'a sheikh tosi ya kaura da makarantarsa ta addini zuwa birnin najaf muna iya cewa daga wannan lokacin ne birnin najaf ta fara girma don saboda yawan ɗaliban addini da malamansu a birnin kuma banda haka tun bayan wafatin shaktosi a cikin karni na biyar hijira kamariya birnin ya dawo cibiyar koyar da ilimin addini na masabar shi'a a duniya sai dai daga lokaci zuwa lokaci cibiyar tana komawa birnin kom na kasar iran ko kuma hilla na kasar iraki sannan ya sake dawowa birnin najaf a halin yanzu dai ɗaliban hausa ko kuma makarantun addini a masabar shi'a a duk faɗin duniya suna zuwa birnin najaf na ƙasar ta iraki don samun ilimin addini da kuma ilimin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi sallam da kuma ganin wuraren tarihi musamman kaburburan malaman addini na masabar iyalan gidan manzon allah da suke birnin najaf allama duk ya kawo cikin littafinsa al'amali yana cewa imam hassan salam limami na biyu daga cikin limama masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan jana'izar mahaifinsa Imam Ali alaihi salam ya tashi a kan mimbari a cikin masallaci a kufa ya hudu ba yana faɗa bayan godiya Allah da kuma salati ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ku mutane a rana irin ta yau ce aka kashe yushau dan nun wato wasiyin annabi musa alaihi salam kenan sannan a cikin wannan daren ne amirul mu'minin ali da abi talib ya rasu ya ce na rantse da allah ba wanda ya riƙa mahaifina daga cikin wasiyan da suka gabace shi zuwa aljanna haka kuma ba za a sami wanda zai kai darajarsa a bayansa ba manzan allah sallallahu alaihi wa yakan tura shi zuwa yaƙi mala'ika jibrilu yana damarsa sannan mala'ika da mika'il yana hagunsa kuma bai bar zinari ko azurfa ba sai azurfa 700 wanda ya rage daga cikin albashinsa yana tara su don ya saya wa iyalansa mai hidima a cikin wata ruwayan don ya saya wa yarsa umu kulcum mai hidima sannan ya ci gaba da cewa lalle mutane daga gabas da kuma yamma sun fada cikin musiba saboda rashinsa kuma ina roƙon allah ta'ala ya bani ladan musibar da ta same ni saboda rashinsa sannan sai kuka ya zo masa sai ya ta kuka a kan mimbari ya kuma kasa magana daga nan sauran mutane a masallaci gaba ɗaya suka fara kuka tare da shi daga baya sai ya ɗaga kansa ya ci gaba da magana yana cewa wanda ya sanni daga cikinku ya sanni wanda ko bai sanni ba to ni ne hassan dan muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni ne mai bushara ni ne mai gargadi kuma ni ne dan wanda yake kira zuwa ga allah ni ne dan fitila mai haskakawa ni ne dan wanda aka aiko shi da rahama ga talikai ina cikin ahli wa'anda allah ta'ala ya tafiyar da najasa daga gare su kuma ina cikin ahli wa'anda aka wajabta son su inda allah yake cewa ban tambaye ku wata ijara a kansa ba face soyayya ta cikin zumunta kuma wanda ya aikata wani abu mai kyau za mu ƙara masa kyau cikinsa lalle allah mai gafara ne mai godiya cikin suratu shura aya ta 23 abin da yake nufi da kyawu a nan shine son mu ahli baiti in ji imam hassan a.s. sannan ya ci gaba da cewa kakana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mani cewa lallai akwai limamai goma sha biyu a bayansa daga cikin iyalan gidansa dukkaninsu za a kashe su da takobi ko kuma dai da guba daga nan sai ya sauka daga kan mimbari sai mutane suka fara yi masa bai'a a matsayin halifa musulmi kuma limaminsu bayan mahaifinsa imam aliyu dan abi talib salam daga nan za mu fahimci cewa kamar yadda mafi yawan musulmi ba su sami damar sallar jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi ba saboda shagaltuwa da harkokin shugabanci haka ma ba su sami damar sallartar jana'izar zahara diyarsa diyarsa salamullahi alaiha ba saboda shi ma al'amura da suka shafi siyasa da kuma wasiyarta to haka ma al'amarin yake ga amirul mu'minin alaihi shi ma yanayi ya sa an yi jana'izarsa cikin dare kuma ba wanda ya san inda kabarinsa yake sai 'yan kaɗan daga cikin iyalan gidansa da kuma wasu mabiyansa sai bayan kimanin shekaru ɗari aka nuna wa mutane inda kabarinsa yake to madala masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin san dokokinmu duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu da gaske muhimman lamura da suke wakana a duniya batutuwa da suka shafi harkokin siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu a yau shirin zai dubi ne dangane da matsayar majalisar ɗinkin duniya da take buƙatar a ɗauki wani mataki dangane da matsalar abinci wadda take ci gaba da ƙara tsananta a duniya da kuma shawo kan lamarin musamman a bangarori na duniya da jama'a marasa galihu ke fadawa cikin matsala saboda karancin abinci wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kan sadidar Allah da fatan masu saurari za a biyo mu hankali domin jin cikakken shirin. majalisar ɗinkin duniya ta ba da wani bayani mai ban tsoro akan yanayin samar da abinci a duniya inda ta ce a shekarar da ta gabata mutane biliyan biyu da dugu hudu ba su samu wadataccen abinci ba kamar yadda ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta ce daga cikinsu akwai mutane miliyan da uku wanda suka fuskanci matsananciyar yunwa da kuma ƙananan yara miliyan da 148 waɗanda suka yi fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a rahoton da hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyar suka fitar na shekarar 2023 da ta gabata a kan yanayin tsaro da abinci mai gina jiki sun ce adadin mutane da suka yi fama da matsalar yunwa a duniya a tsakanin shekara ta 2021 zuwa 2022 ya bayyana yiwuwar samun ƙarin wurare da dama a cikin duniya waɗanda za su fuskanci matsalar ƙarancin abinci a nan gaba rahoton ya nuni da yankin yammacin asiya da kuma caribbean da kuma afirka inda kashi ashirin cikin 100 na al'ummar nahiyoyin suke fama da yunwa fiye da kashi biyu na matsakaicin yanayi na yawan adadin duniya ba a gama farfadowa daga illar annobar cutar corona da ta haifar da manyan matsaloli a duniya ba sannan kuma ga yakin da ake yi a ukraine wanda ya shafi abinci masu lafiya da gina jiki a cewar Kodiyan. babban daraktan hukumar samar da abinci da ayyukan noma a cikin wata sanarwa da ya fitar waɗannan su ne sabbin abubuwa waɗanda ake fama da su a rayuwa ta yau da kullum inda sauyin yanayi da rikice-rikice da rashin samun daidaito a tattalin arziki suke daɗa tura mutane da suke kan iyaka zuwa gaɓar rashin samun sauƙi ko kaɗan a rayuwarsu masanin tattalin arziki a hukumar fawo ta abinci ta majalisar ɗinkin duniya maximo terero ya bayyana cewa adadin ƙididdigar farashin abinci na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya yana ƙara raguwa matuƙa da kusan wata goma sha biyar kenan kuma ana ci gaba da samun hauhawar farashin abinci a sassa daban-daban na duniya sai dai ya ce bisan ko za a sabunta yarjejeniyar da aka taɓa yi dangane da ukraine ba na damar jigilar abinci wanda ya kai tan 32 na hatsi zuwa kasashen duniya da kuma kokarin shawo kan matsaloli waɗanda suke hana shigar da hatsi da takin zamani na rasha ba idan har yarjejeniyar ta kare a ranar 17 ga watan yuli domin hakan ba zai yi kyau ga kasuwanni na abinci a duniya ba idan ba sabunta wannan yarjejeniya da wuri ba tabbas za a samu matsala ta hauhawar farashin abinci amma nawa da kuma tsawon wani lokaci ne za a ɗauka wanda za a dogara da shi akan yadda kasuwanni za su iya amsa wannan yanayi wannan wani lamari ne wanda yanayi a nan gaba ne zai iya fayyace shi a cewarsa a cewar rahoton yadda mutane suke samun abinci mai kyau ya tabarbare a duniya fiye da mutane biliyan 3.1 wato kashi 42 cikin 100 na al'ummar duniya ba su samu ingantaccen abinci ba a shekara ta 2021 ƙarin kusan mutane miliyan 134 kenan aka samu idan aka kwatanta da shekara ta 2019 in ji shi a yin kaddamar da rahoton tarore ya shaidawa taron manema labarai cewa rage yawan mutane da suke cin abinci mara kyau babban kalubale ne domin kuwa zahiri hakan yana nuna cewa akwai buƙatar mu sauya idda muke amfani da albarkatunmu na fannin noma a tsarin su na noma da kuma samar da abinci a cewar sabon bincike wanda aka fitar ya ce tsakanin mutane miliyan 691 da miliyan 783 an samu waɗanda suka yi fama da mummunar matsalar rashin abinci mai gina jiki a shekara ta 2022 kusan mutane miliyan 122 aka samu daga cikin miliyan 735 kenan fiye da adadin da aka samu a shekara ta 2019 kafin bullar cutar corona sannan kuma ya ce hasashen majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2030 ya nuna cewa har yanzu mutane miliyan 600 za su kasance cikin fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a shekara ta 2030 nesa da cimma burin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya zero hunger a wannan lokaci jigon rahoton na shugabannin hukumomin guda biyar na majalisar ɗinkin duniya wanda suka hada da hukumar samar da abinci da ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya wato fao da shirin samar da abinci na duniya wato wfp da asusun raya aikin noma na duniya fad da kuma asusun kula da ƙananan yara unicef da hukumar lafiya ta duniya who ya bayyana cewa akwai babban ƙalubale mai ban tsoro wajen cimma burin majalisar ɗinkin duniya akan samar da shirin nan na zero hunger sun yi kira da a ninninka ƙoƙarin da ake yi don sauya tsarin samar da abinci da aikin noma tare da amfani da dabaru daban-daban waɗanda aka samar domin cimma buri ta wannan fuska dangane da yaro kuwa rahoton ya ce sana ci gaba da fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki banda yara miliyan 148 waɗanda suke ƙasa da shekara biyar da haihuwa masu fama da wannan matsala miliyan 45 daga cikinsu suna fama da rashin girman jiki yayin da matasa miliyan 37 ke fama da matsalar tsananin ƙiba sannan kuma masanin ya yi ishara da cewa hukumomin guda biyar sun kuma duba yadda ake samun karuwar al'umma a birane inda su gano cewa mutane na karkara da ƙananan birane na taka rawa wajen cinye kayayyakin da ake samarwa na abinci ga al'umma a da can mun yi hasashen cewa mutane na karkara za su ci gaba da cin abin da suke nomawa ne amma ba haka lamarin yake ba in ji shi yana mai bayyana cewa a yankunan karkara ana sayan kusan kashi talatin cikin ɗari na kwandon abincin iyali daga kasuwa ne sannan kuma a yankuna na birane adadin ya fi yawa matuka lamarin da yake da tasiri ga abinci mai gina jiki saboda yawan cin abinci da aka sarrafa wani babban masanin tattalin arziki na hukumar wfp arif hussein ya shaida wa manema labarai a wani taron tattaunawa da aka yi da shi cewa a shekarar 2022 lokacin da ake ci gaba da yaƙi a ƙasar ukraine matsalar abinci ba ta taɓarɓare sosai ba saboda masu bada agaji sun ƙara ƙami matuƙa wajen ba da kusan dala biliyan goma sha hudu da ɗigo biyu sannan kuma hukumar ta iya ba da taimako ga mutane miliyan 160 sama da adadin mutane miliyan 97 a shekara ta 2019 ya ce damuwa ta anan ita ce a nan gaba za mu samu raguwar kudade masu yawa in ji shi yana mai nuni da gudunmuwar da wfp ta bayar ta dala biliyan 4.2 sannan kuma ya ce an riga an samu ragin ƙasa da kashi 29 cikin 100 idan aka kwatanta da abin da aka bayar a shekarar da ta gabata. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yaris riske mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amfanin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta yi ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh